Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan dare na yau Litinin 27 ga watan Disamban shekarar 2021. Baba ya koma ke ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji ci gaba da tattaunawa da Dr. Yahuza Getso akan matsalar tsaro a arewacin Najeriya wanda ya fara mana bayani a shirinmu na baya. Muna kuma ɗauke da tattaunawa da Hajiya Ramatu Ahmed mai gangami akan cutar COVID-19 a birnin New York dangane da halin da ake ciki akan wannan cutar da kuma yadda take yaduwa tsakanin yara. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman akan takun saka tsakanin jami'an kwastam da 'yan fasa kwari a Najeriya biyu bayan rufe iyakokin ƙasar da gwamnatin tarayya ta yi. akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Yayin da nau'in Omicron na coronavirus ke ƙara bazuwa, jami'an lafiya a birnin New York sun sanar da cewa ana samun karuwar adadin yara da ake kwantarwa asibiti a daidai lokacin da fadar white house ta yi alkawarin warware matsalar karancin kayan gwajin covid-19 da ake fuskanta a amurka cikin sauri Dama ranar Juma'a ma'aikatar lafiyar birnin New York a wata sanarwa ta yi gargaɗin cewa za a samu karuwar adadin yara da ake kwantarwa asibiti saboda COVID-19. A birnin nan New York an gano cewa yawan yara 'yan ƙasa da shekara 18 da ake kwantarwa asibiti daga ranar 5 ga watan nan na Disamba zuwa wannan satin da muke ciki ya lanka har sau hudu. Kusan rabin yaran da ake kwantarwa asibiti 'yan ƙasa da shekara biyar ne waɗanda ba su cancanci karɓar rigakafin COVID-19 ba a cewar ma'aikatar lafiyar. Afirka ta kudu ta ayyana mako guda na alhini da juyayen mutuwa Archbishop Desmond Tutu har zuwa ranar Asabar da za a yi taron makokinsa. Tutu dai ya rasu ne a jiya Lahadi yana da shekara 90. A kullum da karfe 12 na rana za a buga ƙararrawa a majami'ar St. George's Cathedral da ke birnin Cape Town tsawon minti goma. An kuma ajiye wani littafi a majami'ar don masu zuwa gaisuwa su rubuta sunayensu. Bayan haka za a haskaka wurin tarihin Cape Town City Hall da dutsen Table Mountain da wuta mai launin gaurayen shudi da ja a duk dare har zuwa lokacin da za a yi taron makokin. Tutu wanda ya taɓa samun lambar yabon zaman lafiya ta Nobel Prize an san shi a faɗin duniya wajen gwagwarmayar yaƙi da wariyar launin fata kuma gwarzo a fannin kare haƙoƙin bil'adama. Ranar Juma'a za a kai shi majami'ar St. George's Cathedral don masu zuwa yi masa ganin ƙarshe. Rikicin siyasar da ke faruwa tsakanin manyan shugabannin kasar Somaliya biyu ya kara muni a yau Litinin a lokacin da shugaba Muhammad Abdullahi Muhammad ya sanar da cewa zai dakatar da Prime Minister Muhammad Hussein Roble. Wani mai magana da yawon shugaba Muhammad wanda aka fi sani da farmaju ya ce ya dauki matakin ne saboda wani bincike da ake yi akan badakalar sayan wani filin gwamnati da ta hada da Prime Minister Roble. Dakatar da Robley na zuwa ne kwana ɗaya bayan da Firayim Ministan ya zargi Muhammad da yin zagon ƙasa a zaben Majalisar Dokokin ƙasar. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ce jami'an tsaro sun kewaye ofishin Robley, abinda mataimakin ministan yada labaran ƙasar ya bayyana a matsayin juyin mulki amma ba na kai tsaye ba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kungiyar NATO Jan Stoltenberg ya nemi ganawa da kwamitin harkokin tsaron NATO da Rasha a wata mai zuwa, ya kuma sanar da Moscow don ta samu halartar taron a cewar wani mai magana da yawon haɗin gwiwar a jiya Lahadi. A 'yan watannin nan, Stoltenberg ya sha yin tayin neman sake komawa kan teburin tattaunawa da Moscow ta wannan haɗakar, wadda aka kafa a shekarar 2002, amma a halin yanzu ba ta aiki saboda rikicin da ke faruwa a Ukraine. sai dai hukumomin rasha ba su mayar da wani martani mai gamsarwa ba muna magana da rasha game da taron na ranar 12 ga watan janairu a cewar mai magana da yawon neto wanda ya nemi a saka ya sunansa ƙungiyar neto dai ta sha yin allah wadai da mamayar da rasha ta yi wa yankin crimea a ukraine a shekarar 2014 ta kuma yi kira ga moscow da ta mutunta karfin ikon makwabciyarta na tafiyar da harkokin mulkinta. ta An ɗage zaman shari'ar yanke hukuncin shugaba Aung San Suu da aka hambarar da gwamnatinta bisa zarge-zargen shigowa da wasu na'urorin sadarwa na hana ƙasar da kuma mallakar su. A yau Litinin aka sa ran wata kotu za ta yanke hukuncin amma ba a bayyana dalilin jinkirin ba. Zarge-zargen mallakar na'urorin biyu na daga cikin wasu da yawa da ake yi wa suci 'yar shekara 76 tun bayan da sojoji suka hambarar da gwamnatinta ta farar hula ranar 1 ga watan Fabrairu. A watan da ya gabata ne kotu ta tabbatar da cewa ta aikata laifin tunzura jama'a da saba matakan kariya na COVID-19 yayin da ta yi yakin neman zaɓe a lokacin zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar. Da farko dai an yanke mata hukuncin ɗaurin shekara hudu, amma shugaban gwamnatin sojan ƙasar Min On ya rage shekarun zuwa rabi. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A shirin namu na rana mun tattauna da Dr. Yahuza Ahmed Getso masanin sha'anin tsaro a birnin Abuja a kan yadda yaƙi da ayyuka da ta'addanci ke fuskantar koma baya. A shirin namu na baya ya kai inda yake cewa rashin haɗin kai tsakanin gwamnoni da yin aiki tare shi ma baya taimakawa kokari inganta tsaro a arewacin najeriya ga dai ci gaban bayanin nashi sannan kuma abu na karshe wanda zan yi magana a kai shine ta bangaren su wato gaba daya abubuwan wanda ya shafa su gwamnoni da hukumomin gwamnati suna da awa suna gaya wa talakawan kasa cewar wai sun yi sulhu da 'yan ta'adda wanda wannan ni na daɗe har gobe har yanzu ma ina karyata duk gwamnan da ya ce ya yi sulhu da 'yan ta'adda to da za ka yi sulhu a irin wannan yanayin da ake ciki kana buƙatar mutum hudu kana buƙatar wanda aka yi wa laifi suna al'ummar da ake kai wa hari mm. kana buƙatar wakilan masu kai hari sannan kana buƙatar wakilan gwamnatin jiha sannan kuma kana buƙatar jami'an tsaro waɗanda za su zama su ne idanun wato ah, gwamnatin tarayya to sai ya zama Eh, gwamnonin sun zagaye cikin dazuka ne kawai sun yi wasu gidajen masu unguwanni da wasu rigajen fulani sannan suka dawo suka yaudari duniya ko suke yaudarar duniya da cewar an yi sulhu kamar yadda na sha faɗa inda akwai wanda yake da hujjar cewar an yi sulhu ana da wani sunaye na waɗanda aka rubuta sunayensu wanda aka zauna da su sannan kuma ana da wato wani sun sharrika wanda aka ce wane ya daina kaza wane ya daina kaza wane ka daina kaza wane ka daina kaza in ka daina mu kuma za mu yi kaza za mu yi kaza za mu yi kaza to babu wannan to tunda babu wannan babu sulhu kenan to sannan kuma akwai gwamnonin da ake da tuhumar tuhumi a kansu cewar suna da waɗansu alaƙoƙi na kai tsaye ko kuma na bayan gida da wasu daga cikin ta hannun wasu daga cikin waɗanda suke da'awar tuba daga aikata waɗannan laifuka. Saboda haka sakamakon haka sai ya zama <clears throat> wato masu sayar cinikin makamai saboda matsanancin talauci da matsaloli na shugabanci da kasar take fuskanta tun daga matakin gwamnatin tarayya gwamnatin jiha da gwamnatocin kananan hukumomi waɗanda kana iya cewa ma babu su a yanzu sai ya zama matsin tattalin arziki ya jefa waɗansu daga cikin mutane mazauna ƙasar masu hankali da marasa hankali masu ilimi da kuma jami'ai cikin shiga harkar sana'a ta kasuwanci na makamai da kuma shiga cikin waɗansu abubuwa waɗanda ba su nan ba sakamakon haka sai ya zama makamai suna ta fantsama har an kai ga yanzu a kasar baka da inda kake da tabbacin za ka iya yin tafiyar kilomita ɗaya da rabi cikin natsuwa ko kwanciyar hankali. Ya kake ganin irin gudunmawa da 'yan wato kungiyar 'yan banga ko kuma 'yan sa kai da suke taimakawa a wannan yaƙi da ake yi? To, 'yan banga ko kuma 'yan sa kai wato eh, sun ɗauki doka a hannunsu. sau da yawa kuma sun kulla suna ƙara kulla wutar gaba tsakanin al'ummar da ake cewa hausa fulani domin da can kana da wani abu da ake cewa bahaushe kana da wani abu da ake cewa a ah, ba ah, ah, hausa fulani to yanzu kuwa bahaushe daban ba fulani daban kowa ya san gidan ubanshi sakamakon cewar muna da hujjoji da dalilai waɗanda su waɗannan 'yan banga suka mai da dukkanin ba fulatani ya zama ɗan ta'adda ana kama shi a yanka ana kama shi a kashe ba tare da hukumomin tsaro da kuma gwamnonin sun tsawata musu ba sannan kuma ana fadawa to rigagen fulani waɗanda su ji ba su gani ba wanda su ba 'yan ta'adda ba ne ba sa goyon bayan aikin ta'addanci ba sa goyon bayan mai yin aikin ta'addanci ko da ɗan uwansu ne saboda haka wannan na faɗa a lokuta da dama cewa ina jan kunnen gwamnatin eh, tarayyar najeriya da kuma sauran hukumomi masu sauran masu ruwa da tsaki wannan zai haifar da wata sabuwar ko ma ya riga ya haifar wata sabuwar wato ya kunna wutar kabilanci da kuma za ta daɗe tana ci tsakanin hausawa da fulani. Dokta Yahuza Ahmed Getso ke da masanin sha'anin tsaro a Abuja. Hukumomi a birnin New York sun sanar cewa cutar corona virus na karuwa tsakanin yara, lamarin da ya kai ga kwantar da damansu a asibiti a wannan lokacin. hajiya ramata ahmad tana cikin jami'an hukumar kiwon lafiyar birnin new york da ke wayar da al'umma akan cututtuka masu yaɗo ta kuma mana bayani akan halin da ake ciki a birnin new york game da cutar eh, omicron gaskiya ne ya tada rai kowa mu duka mun damu don dai ana gwada yana kamawa ya yi very fast da yake kamun mutane shi yasa kuma dadin kai da muka yi ne bai kashewa kamar yadda eh, gudan ne yake kashe mutane covid-19 yadda shi yake kashe mutane amma you know you feel bad ba ka feel bodin ka ka feel ciwo da abuba ababa kuma yana spread yana kamawa very very very contagious da shi ya kamata mu duka mu protect kai mu mu doke shi kama muna cikin eh, shekara wancan da abin ya fara don mutation na yana continue ne yana sakewa I yana mutate ban san da wato ciwon yana sassake huskoki yana fitowa mu mm. eh, shi yi yau mun ji we eh, mun ji delta mun ji omicron ba san yadda kuma zai sake zama ba shi sa ya kamata mu dai dinga duban kai mu kuma mu doki shi kamar yadda farkon da ya zo aka ce eh, mu follow protocol mu sa mask mm, abin dokokin abin nan kariya ya don mu dinga bin wannan shi sa mu protect kai mu. Na san duka mun gaji ba babu sai da zamu yi ba shi sa mu protect kai mu kan wannan ciwo. Akwai yaran da ya kama. Da abin da zan tambaye ki kenan hukumomin New York sun ce ana kwantar da yara asibiti sosai a matsayin ku na wanda kuke yawon gangami ya kuka ga irin wannan abu na yara. Ya gaskiya ne ina cikin wani kwamitin health na eh, Bronx. To mun yi meeting mu she chairman mu na gwadawa kamar Christmas gan da ya wuce da family su sun so su gamu cikin christmas holidays da ba su samu sun gamu last year ba to wai she suna nan aka ce musu kaman wai nisi shi daga california yariyan ta samu wato yar uwarsa eh diyarta ta samu hmm. omicron yariyan ta samu omicron shi yasa ya zama na family duka sun ce ba su iya su gamu kuma ba su su hadu new york kuma shi sa family gathering na reunion na sun cancel isa abin ya dame shi chairman yana yana kokarin fadi magana don shi gaskiya ne wannan ciwo yana ya kama yara sosai don shi shi mu yi kokari kuma mu protect yaranmu ababen da da muke yi kamu ce ba mu yarda da wanga ciwo ba don gwamma ka protect kanka prevention is better than cure yanda aka ce shi mu yi kokarin mu prevent balle yaran mu dinga protecting yaran kan kun gane mu dinga protecting yara mun ga yadda ciwon yake mun ga yadda mutum ke fuci yana bidi iska ya yi fuci shi sa mu dinga protecting yaran bacin rai ne ka gan yaro yaron da ke bai sabin da zai da kanshi ba yana kokarin ya samu iska ko ko jikin shi duka yana cikin zafi wannan duka ci rai ne mamu duka shi samu yi kokarin mu mu dinga protect yaran mu kuma yanda muke fita fita da mu dinga eh, denawa eh, group group da muke yi mu dinga reduce mu bari gatherings da muke yi ko gaji mm. cikin gathering a daina yawan taruka yes ko ka je cikin gathering ma ka yi kokari ka da kanka ka practice social distancing sannan kuma ka sa mask in dai wannan eh, gathering kuma ba wani ba tilas ba ne don go ka gani shi mu follow protection mu follow mu da kama mu build protection guide for us kama bar ma bi na government mu da kai mu kowane family san yadda abin da zai rubuta ma kai shi da family shi. Hajiya Ramatu Ahmad kenan jami'a a hukumar kiwon lafiyar birnin New York. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan. Loba dauke da sako ga al'ummar Najeriya. Nigeria, Nigeria, Nigeria, babbar kasa ku zo ni kishin salam salam sallama nake gare ku al'ummar ƙasa ta Najeriya musulmai kirista mu haɗa kai mu daina nuna wariya mu kalli kan mu yan uwan jini don mu samu ci gaban ƙasar mu ai Najeriya da kai da ke da ku da ni. To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku rahoto na musamman akan takun saka tsakanin jami'an kwastam da 'yan fasa kwauri a Najeriya. biyo bayan rufe iyakokin kasar da gwamnatin tarayya ta yi wanda sani sha'ibu malumfashi ya haɗa mana a najeriya tun sada gwamnatin tarayya ta rufe kan iyakokin kasar hukumomin hana Fausa Kori wato custom ta fara shiga takon saka da 'yan smogar wato masu fataucin kayayyakin masarufi zuwa cikin najeriya lamarin ya kara ta'azzara ne sa'ad da gwamnatin tarayya bayan ta yi nazari ta buɗe wasu kan iyakoki a kudanci da kuma gabashin ƙasar nan to amma na arewa musamman nan wajejen suka kasance a rufe ta kai ga watannin baya an biyo wani dauke da shinkafa a cikin gob har motar ta faɗi mutanen ciki suka mutu an kuma kai ga biyo wani mai babur dauke da shinkafa buhu biyu bisa babur yana gudu da ya zo wani kwana ya wabce garin su kwastam ɗin kwana da suka biyo shi a guje suka take wasu mutane har mutane goma nan take nan mutane suka mutu hankalin jama'a ya tashi hatsaniya ta biyo baya har jama'a suka kona motar kwastam magana dai ta kai ga ofishin gwamnan jihar da kuma fadar mai martaba sarkin katsina da majalisar dokoki ta jihar kai maganin ma har ta kai ga majalisar wakilai ta ƙasa halin yanzu dai magana tana can kotu shin ko yaya batun yake a halin yanzu kuma anya an samu maslaha yaya dangantaka take tsakanin mutanen jibiya 'yan kasuwa da kuma hukumar kwastam wannan ya sanya na zanta da kwantrolan kwastam mai kula da shiya ta katsina mai ruko dc dalha wadace ga da hira mu ta kasance akwai matsalar fahimta tsakanin mu da <clears throat> al'umma da Allah haɗa mu da su muka zo muke aikin nan to kuma haƙƙin mu ne mu ga cewa mun yi hakurin mu wajen fadakar da su menene ma aikin ma fasa ƙwabrin gaba daya menene illar fasa ƙwabrin gaba daya hmm. wannan matsala ce take kawo ƙasa dangane da al'amarin harkar tattalin arziki da kuma harkar tsaro hmm. to muka dukufa kan wannan ne kokarin kaiwa duk na je kuma ne kokarin faɗakar da ba al'umma jama'a a tare duk shugabanni na addini na mulki har zuwa kan masu ƙungiyoyi haka amma na kasuwanci ah. da hukumomi na irin da lokacin da sauransu dai a bayani sannan kuma duk wanda suke da dan wani korafi kuma wani abin da ba fahimce shi ba to su yi tambaya sai ba amsa kullum na yan na ƙwarin mutane cewa ita dai gwamnati tarayya ba so take ta musguna mutane ba ina iyaka ga dokoki a su don a samu tsira saboda haka mu kuma mu allah ya sa muke cikin mana da alhakin faɗakar da jama'a an kun zo ga bayani ga abin da ake cewa ko dama muke da dama to ga sai da za ku bi su ku ci more su don a hana wancan laifi. to a 'yan watannin baya DC an sami mishkila inda aka bi wani da buhun shinkafa ko guda biyu ne har ta kai ga an yi mota ta kwace aka yi rashin wasu mutane kusan goma waɗanda suka rasu sanadiyar wannan da aka fafare shi da wannan mota. Yaya dangantaka take daga wancan lokaci zuwa yanzu? Shi kasa yanayin da mutane suka ji labari to shi sa bincike ke da daɗi to alhamdulillahi 'yan sanda sun yi bincike cikakke kuma sun fito da rahoto cewa ba wanda kamar yadda muka faɗa dai cewa ba wanda aka bi ba shinkafa ba komai ba tafiya ce tsautsayi kamar da ke iya faruwa kan kowa da kaddara ta kansa <clears throat> motar nan ta kubuce ta haukan mutane bayan allah nan har ta masu rayukan nan bincike yan sanda ya fito kuma har shi kan wannan direban an kai shi gaban hukuma ma'ana dai na kotu duk da cewa ka san abu ne faru na boda direba wanda karkashin mashin scooter da ba sa aiki akwai ciki da yan sanda guda biyu da immigration da kuma shi direban custom an samu kyakkyawar fahimta saboda ilimin da aka samu kyakkyawar gudunmawa a gurin na dai mu mun ba mai kasa goya ba dangantakar da muka fara kullawa ta faɗakar da jama'a ta aiki da wuri an samu dattijan mutanen wannan wuri na jibiya shugabanni da su tunar kan hakimi eh. an yi hoɓasa kuma an samu alhamdulillah an kwata da hankali ba da wani ƙarin samun matsala ba sannan ko mu na mun ɗauki marasa salafin mu kai su asibiti ga na jan aiki mu kai su fara asibiti kuma an kula da su da ya kamata shi kuma shugaban mu ya aiko da tawaga mai ƙarfi an zo an yi wa mutanen katsina ta juya tun daga kan gidan gwamnati har zuwa kan gidan sarki da zuwa kusu mutanen jirgin to kuma alhamdulillah akwai abubuwa da dama dai na yankuri da ake so a yi na ga an kashe wani raɗaɗin a takaice dai tun daga wani lokacin tsakanin da allah a dangantaka kullum ƙara gyaruwa take ana ƙara fahimtar lamura. wani matsala da mutanen da ke kan iyakan kasar musamman nan jibiya da kuma makotansu waɗanda suke harka kasuwanci da ma masu zuwa su dan ziyo sayayyarsu a kano da shauransu suna koka cewa duk abin da suka zo da shi sai a ce an tare su sai an yi wane ne an yi wane ne da shauransu ba sani ba ko kasan da wannan kuma meye hancin wannan irin yadda za a ce mutum ya sayo masara zai taho da ita ko simanti na 'yan kasuwa za su sai da nan cikin garin jibiya ya zamanto an samu mishila. ba hana kaya zuwa jibiya ake ba wato jibiya wani wuri ne tun daga garin katsina kilomita wajen 44 zuwa garin jibiya da ka kama hanyar da garin katsina hannunka da dama inda kai kilomita daya ko rabin kilomita cikin nijar har ka cikin jibiya jirgin dokar gamanci kuma najeriya ce haka wanda za ka hana ta al'amarin harkar arziki na kasa shiga da fice sau kayan su ka katsina zuwa nan ko kano dinda za su kasa kasuwa ko ina ne za ka yi zuwa kai kasuwancin kafiri ana magana akan kayan masarufi misali na rayuwa to amma akwai wani hikima ɗaya sai ka samu a rana guda ɗauki misali trailer siminti biyar bakwai takwas goma ko garin katsina tsakanin da allah ai sai goma na suminti a kullum taimakawa. ko kuma ga takin zamani an kai mota goma goma sha duk an kafa layi to sai magana ta yi karfi magana har abuja ta jefa? Eh. su ma sun yi hakarin su ai har a bane sun je sun kai wakilan su to aka ce to shike nan a duba a rubuta a sa doka iya gobe abin da ake jin za su amfani da shi na rayuwa wannan a ba su dama su wuce da shi amma a rinka kula to sai muka ji muka cewa tsayin rana a mutanen zaga sun ɗauki kayan sun fita da su Nijar kuma ko tsoro ba wani tsoro suke je ka tasa ɗaukar sa bidiyo ba ruwansu da zama kace ku yan ka duk yan traders association nan ku zo mu zauna a yi shi a tsare iya gurgurda abin da za a iya control eh. ku shigo mota nawa ce trader ku ta kaza ta kaza ku zo a control a wuce da ita ko a yau motoci sun shiga cikin jibiya na control na kayan abinci kayan eh. kasuwa to amma excess din wannan ne ba a bukata zo da kowa ya san ya kai ta ga abin da yake tare zai fitar da shi Niger da samu da kuma muka ga yi aikin ba mai aikin ba kenan kullun kaya suna shiga amma muna kula da su muna monitoring to akwai wani matsala wanda yake kamar misali yanzu mutum yana son ya ci na gida ko zai aurar da shi ya siyo buhu ɗaya ko biyu a hanyar nan tsakanin katsina zuwa mararraban kafin soli da hanyar kano ɗin nan za ka ga cewa an tsaye da mutum ana mai magana cewa wane ne an kama wannan shinkafa shi ma da wannan korafin shi kuma ba. to shi akwai wani matsala ko ta hikima ta ɗan su boga. Hmm. a matsayin kar ma'aikaci sai ga mutum ya zo da abin da kayan bincika iya godin binciken ka tabbatar wannan kayan sa ne na gida zo da shi dan dai ba ya misali kai bincike kamar yanzu kai wata cewa, ka to akwai personal effect to a ciki ba matsala amma mutum aka samu kuma kamar wanda ya wuce ka'ida to kaga ba za a bar kautu da shi ba tun da ya wuce ka'ida misali ya shiga kamar haka kasuwa kuma yawansa amma sai kasance wannan mutumin shine da gani ce ba shi ne na ga shekarun jiya ba sai su ɗauka da ɗaya da ɗaya da ɗaya da ɗaya da ɗaya sai kan an kan kala sai gaira neman haɗa maka mota guda wannan mun sha kama ba ja mata mana da mata suna wucewa mace ɗaya da mata wuce wallahi in ka kula a sa samu rana ɗaya mace ta wuce da kaya sau uku sau huɗu sau biyar to kaga irin waɗannan mutane ba su san wannan ba sai ce buɗe da kanta da shi an hana shi to ba mu maki jefa ya wuce shi kan ma wuce da gugu haɗin kullum guda yake sa gidansa kenan amma kamar a hinta nan a cikin gari eh. abin da sa za zaga cewa an je gidan mutum akan karkasa su ne mutum ɗaya ma sai ga kai wasa kafin wani lokaci a sake ga haɗa maka a natse da ɗaya da ɗaya da ɗaya da biyu ɗaya biyu ɗaya sai ga haɗa maka j5 To komi 'yan kasuwar jibiya za su karas game da takaddamar da ta gabata? Alhaji Salisu Jibiya ɗaya ne daga cikin 'yan kasuwa masu sayayyan kayayyakin matsarufi daga Kano suna kawo wajibiya Me zai ce? mutanen naku kwastam. To kwastam ke ina sai alau. An daidaita ko? Wajen shiga da kaya haka? Eh. Ana nan dai ana yadda dai ake yi din. Eh abin nufi abin da sauki ba kamar yadda da kuka koka ba a baya? A ah, eh da sauki tunda an tsaya musu tsarin da ake lafiya lau ba wani abu. Mu ne bangaren mu kasan mu bangaren mu na kungiyar mu ta kasuwa mu muna tare da su bisa tsarin da ake da su kuma lafiya lau. Kasan kuma akwai kila masu dan kuma can tsakanin su amma dai duk ko ina din da ban je jin wani abu. Har yanzu dai kamar kayan provision mutum ya je Kano ya dawo da j5 to duk dai sai an kashe kuɗi su ma ɗin akwai suna fita kungiya akwai masu fita hanyar kungiya a je a yi masu ta wannan takarda da ake yi da eh. shaida cewa ga kayan provision za su shiga garin jibiya to duk dai da suka zo za su bada amma dai sai an yi wannan ihsanin dai sake sani to da ba ko ina haka ake bai wa zuwa wuce haka da amma ba sauri kaman da gaskiya dai mu yanda dai muka taho ranka tun tsarin da aka yi in yanzu misali tsarin da aka yi yau kamar a ce kowace rana za su ba ku siminti mota biyu ya shiga sali ko mota uku ne ake tafiya da shi ko mota biyu haka nan fulawa hmm. haka nan shuga haka nan duk dai ko da menene ko masara ko menene to da akwai kowace rana mota adadin mota kaza za ta shiga eh. ko sun samu ko ba su samu in sun yi oba sai su jira sai gobe takarda dan gobe sai su shiga sai a tsaye su ah. haka ake tafiya su can za su yi maku takardar kwalba na abu illa in kuka zo su get get din nan na yaran su wanda ya zo ya dan samu wani isa ne musu to kaga ko da ma ba wannan din dole sai an yi wannan to kuma yin hakan tunda an gamsu da haka kaga ya kwanci hankali salisu jebi kenan ɗaya daga cikin 'yan kasuwa masu sai da kayan provision kayan masarufi sani sha'ib malafashi muryar amurka daga katsina a najeriya to madalla a gaida sani sha'ibu malumfashi yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice hukumar kwallon kafar nahiyar afirka wato caf ta ƙara lokaci ga 'yan wasan nahiyar da ke takale a kasashen turai da su isa zuwa kasashen su domin gasar cin kofin nahiyar afirka ya zuwa uku ga watan janairu a can farko dai hukumar kwallon duniya ta fifa ta umarci kungiyoyin da su tabbatar da sakin 'yan wasa da za su fafata gasar a ranar 27 ga watan nan na Disamba. To sai dai kuma daga bisani hukumar ta FIFA ta kuma aikewa da wasiƙu zuwa ga ƙungiyoyin inda take bayyana cewa hukumar CAF ta yi matsayar cewa 'yan wasan na iya ci gaba da taka leda kungiyoyin ƙungiyoyinsu har ya zuwa ranar uku ga watan Disamba. Hukumar ta FIFA ta ce an ɗauki matakin ne a zaman nuna goyon baya da fatan alkhairi ga ƙungiyoyin da kasashen 'yan wasan na asali. za a soma gasar ta cin kofin nahiyar afirka ne a ranar tara ga watan janairu a kasar kamaru a kuma kammala ta a ranar shida ga watan fabrairun shekara mai zuwa ta 2022 a ingila an sami sabon tarihin adadi mafi yawa na kamuwa da cutar coronavirus a cikin kungiyoyin da ke fafata gasar premier a cikin mako guda ya zuwa jiya lahadi 26 ga watan disamba an sami waɗanda suka kamu da cutar har ɗari ɗaya da uku tsakanin 'yan wasa da jami'an kungiyoyin gasar ta premier an gudanar da gwaje-gwaje 15,186 tsakanin ranar 20 zuwa 26 ga Disamban yayin da hukumar shirya gasar ta yi matsayar soma gwajin cutar a kulla yaumin ya zuwa yanzu kuma an dage buga wasanni 15 na gasar a cikin watan na Disamba sakamakon yaduwar annobar ta COVID-19. Shahararren ɗan wasan gaba na ƙungiyar Manchester United Anthony Marshall ya bayyana sa na barin ƙungiyar bayan kwashe tsawon shekaru shida yana buga mata wasa. mai horar da 'yan wasan kungiyar na riƙon kwarya raf rangnick ya shaida wa manema labarai cewa dan wasan dan kasar faransa mai shekaru 26 ya faɗa masa cewa yana son sauya kungiyar taka leda to sai dai kuma duk da haka kocin ya ce kungiyar bata sami takardar bukatar hakan ba daga dan wasan kawo yanzu marshall ya koma united ne daga monaco a shekara ta 2015 akan kwantaragin fan miliyan 36 sa'ad da ya kasance matashin dan wasa da ya fi kowa tsada a duniya a wannan lokacin ya buga wa kungiyar wasanni 268 inda kuma ya zura mata kwallaye 79 to amma kuma a baya bayan nan yana shan fama da matsalar shiga wasanni sau biyu ne kacal marshal ya sami soma wasan gasar premier a wannan kakar wasannin duk da yake da ya kawo yanzu ya sami buga wasanni goma a dukkanin gasanni a karkashin sabon kocin rangnick a kasar spain kuma rahotanni na nuni da cewa 'yan wasan kungiyar real madrid gareth bale da isco suna kan hanyar su ta barin kungiyar a watan janairu mai zuwa ragin 'yan wasan biyu zai karkare ne a kungiyar a ranar 30 ga watan yuni to amma kuma babu alamun sabunta musu kwanta kwantaragin a yayin da mai horar da 'yan wasan kungiyar carlo ancelotti ya nuna rashin sha'awar sa da su an daɗe ana raɗe raɗin yunkurin kocin na samun wasu sababbin zaratan 'yan wasa kamar kiliyan mafe na kungiyar psg ta ƙasar faransa inda kuma yanzu haka kungiyar take kara kaimi na zaurucin ɗan wasan mai shekaru 23 da haihuwa murtala faruk sanyin na muryar amurka a Abuja, Najeriya. Tuma Adalla, yanzu kam ga ta dawo da takaitattun labaran duniya. Yayin da nau'in Omicron na coronavirus ke ƙara bazuwa, jami'an lafiya a birnin New York sun sanar da cewa ana samun karuwar adadin yara da ake kwantarwa asibiti a daidai lokacin fadar White House ta yi alkawarin warware matsalar karancin kayan gwajin COVID-19 da ake fuskanta a Amurka cikin sauri. Masu sauraro baki ɗayan abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma daniel brown da ya bada umarni da ma mu na wannan daren baba ya ko makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc nake sallama da ku mu kwana lafiya allah ba mu alkhairi nan nasa amin sun amin salamu